أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجير الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيغوة الربيع الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam 1438 yayin da daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara 2016 a wannan masallaci masjidil Imamil al-bukhari da yake wannan layi na ainihin wato katagoro a cikin wannan gari na ainihin wato kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a daidai wannan lokaci bayan sallar asuba muke gabatar da karatu cikin littafin tariqus salihina ila rabbil alamin na babban malami wahid abdussalam bali ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu. Malin ya fara mana bayani akan kitabun tahara wato littafin tsarki yayin da ya fara da babin alola. Ya ce abu na farko alola alama ce ga musulmi ranar alkiyama. Abu na biyu alwudu'u wato alola hilyatul mu'min kwalliya ce ga mumini. abu na uku malin ya ce alwudu yukaffiru zunuba alwala yana kankare zunubai sannan yana shafi kusakurai Allah ka kankare mana zunubanmu kuma ka shafe mana kusakuranmu abu na uku malin ya ce ko na hudu shi ne al taharatu tsarki nisful iman rabin imani abu na biyar da za mu tashi shi ne isbagul wudu wato cika alula yarfa'u darajataka fil janna zai daga matsayinka a cikin aljanna rawa muslim Al'imamu muslim ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu daga al abu Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace ala adullukum zan shiryar da ku in nuna muku ba ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya akan abin da Allah yake shafe kusakurai da shi wa yarfa'u bihi darajat sannan ya ɗaga mutum da shi zuwa wasu darajoji qalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulullahi haka ne muna so ka nuna mana qala sai annabi ya ce wa sahabbai shine isbagul wudu shika alawla alal makarihi akan lokacin da ake ƙyama wato lokacin da ake kyamar taɓa ruwan sanyi kamar lokacin da za mu fuskanta nan gaba kenan wato mutum ya daure ya zamantu ya yi alola a lokacin da ake ƙin a taɓa ruwa sai dai ba kamar yadda wasu suke cewa ba saboda guluyi wayan kana so ka samu wannan matsayin ka bari ma a cikin sanyi ka nemo ruwan firij wanda ya kankara sai kai alola da shi na wannan guluyi ne gaskiya wadaka kuma dai da wani irin ruwa mutum ya alola da shi ya danganta don musulunci bai yadda ba kuma don kana neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ka kai kanka zuwa ga abin da za ka cutu shi yasa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka sadaka ka ba laifi idan ana sanyi akwai ruwa mutum ya ga zai yin alola da shi da sanyin ba abin da zai same shi ba laifi amma in ya ga cewa wannan ruwan ya yi sanyin da idan ya alwala da shi sai ya cutu to haramun ne ya alwala da shi ya nemi ruwan da in yi alwala ba zai cutu ba bisa ga ka'idan da Allah maɗaukakin sarki ya sa cewa wato wala tulqu bi aidikum ila tahaluka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya da suka yi tafiya ana tsananin sanyi wani daga cikinsu sai janaba ta kama shi da janaba ta kama shi ga shi kuma an masa rotsi an ji masa ciwo a katin da jihadi suka fita sai ya tambaye su ya ce musu yana fajin sanyi ran gasken gaske ba zai iya yin wanka da ruwan nan ba ba wata fatawa da ta nuna zai iya yin wani abu wanda ba wannan ba suka istihadi suka ce gaskiya babu dole ne siya ya kan nan ita ce kaɗai hanya to ga ciwo a jikinsa ya je wannan wankan wankan sai ya ja masa mutuwa da aka dawo aka ba mandan Allah sallallahu alaihi wasallama labari ga abin da ya faru annabi ya ce musu ya ce musu qataluhu kun kashe shi Allah ya wadaran ku ba ku kyauta ba halla sa'alu idan lam ya'lamu me yasa ba za ku tambaya ba idan ba ku san abu ba ya ce musu lallai maganin kowace ainihin wato matsala a wajen ilimi in baka san abu ba ka ainihin wato yi tambaya sannan wa kasaratul khuta da yawan taku ilal masajidi zuwa masallatai mutum ya tattako wato daga gidansa zuwa masallaci yana daga cikin abin da yake daga darajar mutum a gidan aljanna kwaran gasken gaske wantidarus salati ba'da salati da jiran sallah bayan sallah mutum ya zama yana da ƙoƙarin da idan aka yi sallan magariba zai iya haƙuri ya zauna a masallaci ba zai fita ba ya jira sallar isha'i tunda ita ce kaɗai sallar da za a iya buga misali da ita wajen abin da ya shafi jira to wannan in mutum ya zamanto sallar kaɗai yake jira to ballanta na mutum ya haɗa abu biyu shine ga intizarin sala sannan yi sa'a daidai lokacin bayan magariba majalisi ne na ilimi ake yi yana kuma jiran sallar isha ta yi duk duniya ba wani majalisi da yake da kima da daraja a gurin Allah kamar majalisin da za a zauna ana karantar da mutane alhalalu wal haram shi yasa al-imamu abu huraira ya zo wucewa ya ga mutane a bakin kasuwa ana ta siye da siyarwa sai ya ce musu gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama can a masallaci ana raba kowa ya je karbo nashi to su kuma mutane da ka ce ana rabu to kowa ba abin da yake halaccewa in ba ana raba kuɗi ba kawai aka ruga da gudu ya ce kuma ku je kowa ya karɓo nasa za ku same ni a nan suka je masallaci suka dudduba suka dudduba su dai sun ga mutane an yi halka halka ana karatu aka dawo aka same shi aka ce kaci ana rabu mu mun je masallaci ba mu ga kowa ba sai ce musu da kuka je masallaci ba ku ga mutane sun yi halka halka ba wayannan na karatun qur'ani wayannan na karatun hadisi wayannan na karatun kaza suka ce eh mun gani sai ya ce musu ai za ka mira su rasulullahi ya ce ai ina nufin ku je masallaci ku karɓo gaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can ana raba saboda su annaba, dama ba su mutu sun bar tarin wani abu wanda za a raba ba sai dai ilimi kawai shine fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman to matsala muka samu ne in ba dan mun samu matsala ba a rayuwa ba za ka taɓa haɗa mutumin da yake ƙoƙarin nuna maka hanyar Allah wacce za ka tafi lahira ka kubuta ba da wanda zai ɗauki kuɗi ya baka idan mutum yana ɗaukar kuɗi ya baka gayar abin da zai faru shine gangar jikinka ta rayu shi kuma gangar jiki da kake ganinsa ba shi da wani amfani daga ran da aka cire ran yanzu nan gurin da wani za a cire ran nasa wannan gangar jikin ba ta da amfani inda ba za a ɗauke shi a kai shi a rufe shi ba ma to daga ƙarshe za ka ga in ba sa'a ba wari zai wa mutane to don haka shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a gubi yake saukarwa daga sama akwai alruhu wato akwai alma'u ruwa duk abin da ɗan adam yake ci a rayuwarsa ta duniya sababin arzikin shine ruwan sama don haka Allah ya sha faɗa a ƙur'ani cewa ruwa arziki ne Allah zai ce Allah zai ja'ala lakum al-ardha firashan was bina bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa da bihi minas samarati rizqan lakum arziki saboda ku sannan Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ya ce ainihin wato rizqan lakum fa ahyina bihi ballatan baita kazalikal khuruj to yadda yake saukar da ruwa daga sama ya zama shine sababin rayuwar kowace halitta waje min alma’i kulla kulli shay'in hayy to haka kuma yake aiko da wahayi daga sama saboda idan ka ci abinci ka sha ka zauna a guri mai kyau ka kwanta a guri mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka hau titi mai kyau wannan duk yana da alaka da gyaruwar jikinka ne to sai kuma aka turo wahayi daga sama don ya zaman tushi kuma yana da alaka da gyaruwar ruhinka ranka shi yasa mu ga a ƙwar'ani Allah subhanahu wata'ala yana kiran wahayi ya ce masa rai in ya ce a yace ata ta ta tasta'jiluhu sai ce yace subhanahu wa ta'ala amma shirikun sai ce yace mala'ika ta bin ruhi Allah yana sakko da mala'iku da ruhi me ruhi shine wahayi da haka Allah yake cewa rafi'ud darajati ta zul’arshi mai madaukakiyar daraja ta ƙarshe shine ma'abucin al'arshi yulƙin ruha Allah shi yake saukar da rai shine wahayi alaman ya sha'umin umin ibadihi kan wanda ya ga dama daga cikin bayansa liyun zira yau matalaka don yawa mutane gargaɗi da kashedi da ahir da jan kunne cewa akwai ranar da mutane za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma rai da kake gani dama tun sanda kana cikin ciki kai wuce ɗigon mani ka zama jini ka zama mutga, da aka tashi turu mala'ika zai busa maka rai daga sama ya zo shine <clears throat> war ruhu hudi ta ha, lai da kake ganin ta aro aka dauka aka baka sataruddaha bir ragmi minka wa tuslabu kuma dole wanda suka baka aro akwai lokacin da za su zo su ci a ba su kayan su kuma ka isa kai jan wuya <clears throat> ka ce ba za ka bayar ba dole ka bayar to don haka da an zare ran za ta koma zuwa ga asali dama daga sama aka turo ta ana zare in ta koma zuwa ga asali ita kuma gangar jiki sai ta koma zuwa game, zuwa ga asali dama asalin dan adam daga ƙasa ne to don haka kimar kowane dan adam kuwa shine yana da alaka da yadda ya kokari gurin gyara wannan ruhin kafin a zare ta ya koma zuwa ga Allah ba yadda ya kokari gurin gyara jikinsa ba to ba kuma abinda zai gyara ruhin mutum matukar mutum ba yana da alaka da karatu ba da inda ake yin karatu da haka mutane su daure ya zamanto suna hada abu guda biyu intizaru salah ba'da salah jiran sallah bayan sallah sannan musamman idan an ce guri majalisi ne na karatu su jira sallah sannan kuma suna jiran karatu suna sauraron karatu kafin lokacin sallah to ba abin da ya kai wannan ainihin wato falala da daraja amma mafi yawancin masallatanmu yanzu da an yi magariba nasihar da ake ba ta wuce awa ɗaya amma za ka ga mutane ba za su yi haƙuri ba ba su da lokacin da za su saurara kuma mala asafi shari da a cikin mutum ya bar masallacin wani abu mai muhimmanci zai je yi da da sauƙi wani yana fita daga masallacin ya ƙi tsayawa a masallacin amma la yana fita wajen masallacin za su keɓe da wani su tsaya a wajen in aka fara musun kwallo. to har sai an kira sallar isha'i kuma ana tsaye ana gabza musun kwallon da aka shi yasa malamai suka ce duk lokacin da kaga irin wannan yana faruwa cikin mutane to alama ne na gaskiya imanin mutane yana rauni ta yadda inda limami zai ja sallah minti goma goma sha biyar mutane su fito je ai ta korafi ai ta faɗa cewa limamin nan ya cika tsananta ya ja dogo sura amma kuma sai su tsaya da waje a wani suna fira a tsaye a wajen masallacin munci talatin arba'in awa ɗaya a tsaye a lokacin da yake ɗin bai ce shi ya takura kan shi ba ya zai zo nan gurin ya ɗaya awa ɗaya amma sai sai limami ya ja sura minti goma sha biyar wannan to duk sanda ka ga mutane na sa irin wannan to gaskiyar magana imanin ne ke samun matsala ya kamata mutane su ji tsoron Allah dura da wannan al'amari a gyara shi sai annabi ya ce fadalikum ar-ribatu fadalikum ar-ribatu wannan shi ne jiran dako wannan ne ainihin wato jiran dako da aka yana daga cikin abin da malamai suka fassara shi da sura da aya cikin surata ali imrana cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun arribadu yana daukan jiran dako a iyakar boda da take ƙasa ce ta musulmi da kafare don ka a shigo a kawo musulmi farmaki sannan <clears throat> intizari sala ba da sala jiran sallah bayan wata sallah <clears throat> ana ce masa shi ma ribatu da nassan hadisi daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zamu ga daga cikin nau'ikan mutane guda bakwai da za a ji a ajiye a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu waTa'ala, akwai wa rajulun kalbuhu mu'allakun bil masajid akwai mutumin da aka rataye zuciyarsa da son masallaci jiran yake kawai a kira sallah ya tafi jiran yake da ya ji an sa wani abu na alheri a masallaci ya tafi ya samu lokaci ya zo masallaci ya zauna ya karatun ƙur'ani to irin wannan sai kaga an ajiye mutum a inuwa al'arshi lanar da ba wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala abu na shida malin yace al-muhafazatu 'ala al-wudu'i wato kiyayewa akan alwala Dalilin ala quwwatil iman dalili ne akan karfin imanin mutum rawa ibn majah wa sahahahu al-albani al-imam ibn majah ya ruwaito Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya sahaha wannan hadisi an Soban daga Soban annan nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce istaqimu lalle ku tsayu akan tafarkin Allah tuflihu za ku rabota sai yace wa khairu a'malikum as-salah mafi alherin aikin ku shine sallah mun yi bayanin wannan a baya walan yuhafiza alal wudu annabi yace ba mai kiyayewa akan alwala yi ta yadda ya kamata kuma ya zamanto koyaushe yana tare da ita ba ta karewa illa mu'minin sai mutumin da yake da cikakken ainihin wato imani sannan bayan wannan yana daga ciki shine sai fadlis suwak falalar goge baki na farko istimali suwak yin amfani da aswaki yurdika an karabbak yana yardar da ubangijinka subhanahu wata'ala idan ko an ce asiwaku to ba ana nufin itace ba kadai a'a abinda ake ce ma aswaki duk wani abu da za a yi amfani da shi a tsarkake baki shi ake ce masa aswaki da haka itace ma ana ce masa asuwaki ne don ana amfani da shi a tsarkaki baki to gwargwadon yadda zamani ya canja gwargwadon yadda kowane asuwaki yake zuwa kamar yadda idan an ce alƙalami to alkalami ya danganci yadda zamani yake zuwa da an ce alƙalami shine wani karan dawa ne ko gamba da za a karyo a daji a zo a fiƙe shi ana dangwala a tawadiya amma ina inda alƙalami ya wuce nan wannan wayatawa keyboard ɗin da ke jiki wanda za a daddanna rubutu ya fito shi ma alƙalami alƙalamin ma ya kai ga wasu kwamfutocin da suke mutuwa ba ma ka ganin kawai sai zai ka ɗauki wani abu kai ka zazzana duk abin da kake so ka riga ka gama duk wayannan fensuran da za ka gani da jurika kala kala duk ya shiga cikin nau'in alƙalami to haka asuwaki yake da haka da brush da makilin da duk ma wani abu da zai fito wanda za a yi amfani da shi gurin tsarkake haƙura to shi ne aswaki ba itacen ba ne ainihin wato aswaki yana fata an fahimta rawan nasa'i al'imamun nasa'i ya rawaito wasu hahuwar albani al'imamun albani ya inganta an aisha daga nana aisha matar annabi muhammad an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala shi annabi ya ce as wato shi yin aswaki mataharatul lilfammi wato tsarkake baki yake mardatun lirrab sannan yana janyo yarda Allah subhanahu ta'ala yin aswaki din da haka sai a daure mutane da Allah a danga kula da goge baki yadda ya kamata sannan ta istihbab siwak lokutan da ya zama mustahabbi a dinga yin aswaki na farko inda lokacin alwala zai kyau ya zamanto duk lokacin da mutum zai yi alaula ya amfani da duk wani abu da yake tsarkake baki ya tsarkake bakinsa da shi rawa ahmad wa sahahu al-albani an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam ahmad ya ruwaito kenan wato da ya ruwaito a al-imam al-albani ya inganta daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda annabi ya ce laula an ashuka ala ummati ba dan kada in takurawa al'ummata ba in saka su cikin matsala la'amartuhum bisiwak da na ba su umarni cewa sai sun dinga asawaki inda kullu in a wajen kowace irin alwala to me yasa annabi ya ce ba dan kada in takura ba da na umarce su yanzu inda annabi ya faɗin shi a matsayin umarni dole sai an yi ce duk wanda zai yi alwala sai ya asawaki to mun fa kai alulan ba kai aswaki ba alulan ba ce ba? to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka yake ba saboda Allah ta'ala ya ce bilmuminina mu'minina azizun alaihim ma anittum duk abin da zai wa al'umma ya saka su cikin matsala da wahala wannan abin yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa na Aisha take cewa ba a taɓa ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zaɓi a kan abubuwa guda biyu ba, ɗaya idan an yi shi za a samu lada ɗari amma akwai wahala, ɗaya idan an yi za a samu lada hamsin ba wahala kuma wanda za a samu lada hamsin shi al'umma za ta iya. Illa tara a yi kuma sai annabi ya zaɓi wanda ya fi saukin ga al'umma shi malam ya kun isman matuƙar wannan abin ba zunubi ba ne. sai yasa ta ce idan ku abu saban Allah ne to manzon Allah ya fi kowa nisantar wannan abu ta ce tun da annabi yake bai taɓa ɗaukar mataki ba in shi aka taɓa in kaga ya ɗauki mataki to Allah subhanahu wa aka ainihin wato taɓa shi sa lokacin da annabi ya zamanto ya fi kishi ga Allah maɗaukakin sarki akan duk wata doka da take tashi ci sai shi kuma Allah ya fi kishi akan annabin sama da kowa shi yasa shi annabi in shi ka taba sai hakuri kyale ka amma ba taba addini ya zira maka ido ya shuru to shi yasa yanda ya zamanto damuwarsa ita ce abin da ta damu addinin Allah shi kuma sai Allah ya damu da abin da ya damu da shi to al'umman musulmi kuma din na suke a duniya da za su to wannan ita ce ka'idar su abin da ya damu addinin Allah ita ce damuwarsu to tasu damuwar Allah zai dauke musu amma lokacin da ya zamanto kowa damuwarsa ita ce damuwa abin da ya damu addinin Allah ba damuwa bane shi yasa kake ganin kullum kuma Allah ƙara hada mu da damuwa yake a hada ka da buhun masara yau ya kada kai gobe ka kada shi ji muku zubar gadi haka za a ci gaba dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan abu na biyu inda salati ana buƙatar lokacin da mutum zai yi sallah in yana da alula to ya aswaki fi sahihaini ya tabbata a bukhari da muslim an abi hurairata daga al'imam abu huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa ya ce laula an ashukka ala ummati aw nasi ba dan kada in takura ma al'umma ta ba ko mutane annabi ya ce la'amartuhum da na umarce su bisuwaki da su dinga yin aswaki ma a kulli salatin tare da kowace ainihin wato sallah guri na uku da ake buƙatar mutane su dinga yin aswaki suna goge bakinsu shine inda lintibahi minan Wani lokacin da duk mutum ya farka daga bacci kana tashi daga bacci to ka goge bakinka fi sahihaini ya tabbata daga a cikin bukhari da muslim an huzaifa daga huzaifa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance idan kama idan ya miƙe ya tahajjada dan yi sallah da daddare ya su fahu fi yakan goge bakinsa da aswaki ne haka annabi yake saboda shi sallar dare a gurin sa wajibi ce ba kamar mu a gurin mu ba mustahabbi ne yadda ka san sallar azhar ta kubuce maka ba kai ba sai ka rama ko magariba ko isha'i ko asuba to haka annabi yake ba yadda za a iya bari sallar dare ta kubuce masa bai ba sai yayi shi yasa yake suratu hudu da yan uwanta sun sa na tsufa shayyabatni uhudun wa akhawatuha to kuma malamai sun ce a cikin sallah wani yanki na dare yana da wani sirri wanda mallahu bihim alim yana daga cikin sirrukan da wanda yake iya daurewa ya tashi sallah sallah raka'a biyu da daddare ko hudu ko makamantan wannan to zaka ga Allah zai bashi daukan karfin duk wata musiba da za ta zo a cikin addini ba za ta girgiza shi ba gaskiya wannan yana daga ciki to haka dai idan annabi ya minke zai salla da daddare yakan goge bakinsa sannan guri na hudu shine inda tilawatul qur'an lokacin da mutum zai karanta qur'ani yana daga cikin adabu na karatun qur'ani shine mutum ya goge bakinsa rawal bayhaqi fi shu'ab imam al bayhaqi ya rawaito a cikin shu'abul iman wa sahahahu al-albani an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala alitan ɗan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Amarana Rasulullahi bi siwaki, annabi ya umarce mu da yin aswaki, wa ƙala ya ce, Innal abda lallai bawa fa, idan kama yi salli idan ya minki yana salla a tahul malak, mala'ika zai zo masa, fa kama kalfahu sai ya tsaya ta bayansa, ya stami ul wa yadnu. Duk lokacin da ka tsaya kana karatun ƙur'ani, to kana sallah to mala'ika zai zo ya tsaya bayan ka yana kusan toka wala ya zalu ba zai gushi ba yastami'u yana sauraron karatun qur'anin da kake wa yadnu yana kusan toka hatta fahu ala fihi har sai ya ɗauki bakinsa ya sanya daura da wanda yake karatun alqur'ani din wala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil mala ba yadda za a yi duk ayar da ka karanta face sai ta fada ta bakin mala'ikan zuwa ainihin wato cikinsa ina fata an fahimta to da haka ake buƙatar a irin wannan yanayi idan mutum zai karatun ƙur'ani yayi kokari ya zama tu yana tsarkake bakinsa guri na biyar shine inda da manzil lokacin da zaka shiga gida ka je ka yi harkokinka ka gama ka gama buga-bugarka ka zo zaka shiga gida to sai kuma ka samu ka goge bakinka saboda rawa muslim an ilmikidam binu shirihin an abihi ƙala yake cewa sa'altu aisha ta na tambayina na aisha kultu na ce mata bi ayyin in na yabda'un nabiyu sallallahu alaihi wasallama da wani abu annabi yake farawa idan dakala baitahu idan ya shigo gidansa ƙala sai take cewa bisiwaki da aswaki annabi yake farawa to a cikin wannan zaka ga akwai tsafta kwarin gaske gaske ta yadda mutum yake goge bakinsa da aswaki duk wanda yake kula da goge bakinsa da ka ga hatta wajen kis da matarsa ba ta gudunsa bai gudunta amma mutum ya bar kansa bai goge bakinsa to magana ma zai zo yana yi saitin mutum yana magana wanda suke magana da shi yana ɗan kau da kansa shi kuma bai san dalili ba saboda ya bar bakin duk da annakiya kaga tintin musulunci ya riga ya zo da wannan tsarin to akwai abubuwan da yake namu ne na addini sakaci ya ja aka karbe daga gurin har ake ganin kaman arowa muka ainihin wato yi an fahimta yi duk mutumin da ya karanta hatta wannan littafin lamiyatul zakat bayan tufatul hukami akwai abubuwan da zaka ga a shari'ance ana yi zaka dauka shari'a ce ta baturi kuma Allah ba shari'a ba ce ta baturi a musulunci suka karanta suka gani shi yasa na daga cikin sirrukan da ya sa duk da ƙasashen turawa sukan ɗan yi guluyi su wuce gona da iri to za ka gana daga cikin sirrukan da Allah ya bar ƙasashen suka zauna lafiya ta wasu bangarori shine sukan yi ƙoƙarin wajen ɗabbaka wasu dokoki wanda suka shafi musulunci yanzu kamar matsalar tausiyawa mace da kuma tausiyawa ƙaramin yaro a wannan abu ne da yake tuni addininmu yana da tsari da ƙa'ida ainihin wato a kansa yanzu akwai wasu gidajen rediyo guda biyu akwai wani gidan rediyo ana ce masa wadda jama'a fm duk ranar talata ina masa karatu daga nan najeriya karfe uku na dare zuwa karfe biyar na asuba sannan ranar litinin akwai wani gidan rediyo ana ce masa alkitabu wa suna shi na fara masa karatu karfe hudu zuwa biyar da rabi ko shida haka mun kana tattaunawa da su da ka ga yadda ake kula da abin da ya shafa harkar kananan yara a can da mata abin zai baka mamaki kwaran gaske gaske wanda har sun wuce gona da iri akan wasu abubuwa to yanzu maganan kula da kananan yara da mata a tausaya masu a jikinsu wannan abu ne wanda ya zo a tsarinmu na addinin musulunci saboda da mata da kananan yara mutane ne wanda suke da rauni ƙwaron gasken gaske shi yasa annabi kafin ya bar duniya sai da ya ce Allahumma inni uharruju ilayka haqqal ne. Allah ina kawo ƙara gurinka akan haƙƙoƙin masu launi guda biyu annabi ya ce akwai almar'atu mace sannan akwai ƙananan yara wanda suke ainihin wato marayu to wannan yana daga ciki don haka yanzu hatta magana idan mutum zai shiga gida sanda zai shiga gida yana shiga iyo matarsa kis dan shine yaren da za a gane karka zo kana karatun ahlari ana walqubulatu da sumbanta kai da kake fasara baka san me sumbanta ba su ma wanda aka yi fasara ba san sumbanta ba dan haka za a tashi a duhu a a yi karatu yadda za a gane shine idan an ce shi shine kis to wannan kis ɗin mutum ya sumbaci matarsa sanda zai fita ko sanda ya dawo sai ka ga da wahala mu ga a musulunci ana ɗabbaƙa shi amma sai kaga wanda ba musulun ba suna ne suna ɗabbaƙa shi kuma gurin mu suka ga wannan suka ainihin wato koya to na haka yana da kyau gaskiya a dinga kula da kogi baki musamman masu gidaje masu iyalai idan ana goge baki yadda ya kamata to insha Allah yayin da namiji zai baci matarsa ko matarsa za ta tumbanci namiji in baki bai wari to abu ne wanda yake ba zai ba da matsala ba amma an baki yana wari to gaskiyar magana tsakani da Allah akwai matsala gaskiya kuma yanzu aka zo aka cika masallaci bakin kowa yana wari to daga ƙarshe me zai faru dole za ka ji masallaci shi ma ya ɗauka ne kuma Allah cewa ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin ku riki kwalliya yayin da kowa zai fito daga gidansa zuwa masallaci sannan guri na shida shine inda taghyir ra'ihatil fam yayin da warin baki ya canza to ana buƙatar da kaji bakinsa yanayinsa warin ya canza to ana buƙatar a baki ma a wannan lokacin rawan nasa'i wa sahahu wal albani an aishata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce as-siwaku wato aswaki mataharatun wato tsarki ne lil daga baki mardatun lirrabb sannan yana janyo yadda Allah subhanahu wata'ala muna fatan Allah madaukakin sarki zai yadda da mu ga baki da kamar yadda malam ya gabatar a farko kafin a fara karatu cewa an samu matsala na to yau kuma yadda ya faɗa ɗin da gaske tabbas na san akwai mata a gidaje da sauran bayan Allah da suke saurara karatuttukan nan ba za su ji daɗi ba yau ina fatan mutane za su karɓi uzurin za a ainihin wato yi haƙuri kawai shawarar da nake bayarwa na farko da yadda ka yi ƙoƙarin kauce ma abu idan ya zama tsari ne na Allah ba za a kauce masa ba to ba yadda za a yi shi yasa ma inda ma a ce janareton guda biyu ne ga guda biyu ne amma wannan ya ƙi tashi kaga ya kita shi saboda Allah bai so a amfani da shi ba kaga in ya kamata dama ya zama to in ɗaya yana gurin gyara ɗaya yana ne ɗaya yana nan to kaga ɗayan yana gurin gyara wanda kenan din ma ya ki tashi da fatan dai ina fatan mutane za su karbi ainihin wato uzurin da aka wannan shine karatun da zamu yi a takaice abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh